تمام مقدمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن إلى يوم الدين أما بعد السلام ورحمة الله muna mai kuma barka da zuwa wannan lacca a ranar mai kuma ta yau a sha ga watan a ramadan a shekara ta dubu ɗaya da yi kuma da arba'in da bakwai wanda ya yi da takwas da wasu uku a shekara ta dubu da ashirin da shida miladiya a babban malamin mu a prof a jamilu zarewa zai gabatar a kan wato littafin harafin tuncin kayya musulunci guda da 60 a da ba Allah ya samu بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan يا أدواء أو أن waɗannan مكان masu wannan rana ta sha wata watan ramadan dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ranar wanda ya daidai da ranar takwas ga watan mars ko dubu biyu da ashirin da shida mun taru da wani lacca ne taken harkacin cinikayya a musulunci wannan lacca za ta gudana ne daga cikin littafin da muka rubuta saboda 'yan kasuwa mai suna haramtattun cinikayya a musulunci wanda asali kamar da muka faɗa a gabatarwa babban dalilin da ya samu rubuta wannan littafin shi ne mun ga kasancewar ilimin cinikayya ilimi ne mai wahalar karantarwa mai wahalar karatu kuma za ka ga har a majalisai ma ba ka kai malamai suke koyar da shi ba da aka sai muka ga bari mu rubuta littafi wanda yake takaitacce domin a mutane fahimci abin da ya wajaba da abin da ya haramta a babin cinikayya da kuma rukunin cinikayya za ku karanto ne daga cikin wannan littafin namu alhamdulillah na raba kusan guda arba'in da uku duk wanda yake so kuma zai iya samun littafin a waje saboda za mu ga littafin ne da izinin allah daidai gwargwado a wannan littafin mun tattara na ukan cinikayya da da Allah ya karanta har guda 65 sai dai kun kalli bamban littafin mun rubuta 60 abin da ya sa muka rubuta 60 shine akwai kusan guda biyu uku waɗanda aka yi saɓani a kan haramun ne ko makaroni ne kamar siyar da magi to shi yasa da muka tashi a bangon littafin sai muka rubuta 60 ba mu sa 65 ba abu da shafi na tara Ya ce nufi da cinikayya idan aka ce cinikayya a musulunci ana nufin a ka ba da wani abu na dukiya kai kuma a ba ka wani amma ya zama bisa yarjejeniya wannan shi ake kira cinikayya idan aka ce ka ba da wani abu a ba ka wani abu wannan yana nuna cewa cinikayya ba dole ne ta zama kuɗi da kaya ba za ta iya yiwa ta zama ainihin bi'ayi kamar ka ba da kuɗi a baka buhun shinkafa za ta iya yi ta zama ainihin da manfa'a kamar yanzu ka ba da kuɗi in ka ba da kuɗin sai ya zama cewa sai ka hau mota misali da nan zuwa dutsen ma ka ga wannan ainihin ne da manfa'a ka ba da kuɗi kai kuma an amfani a ba wani abu da aka ba wani lokacin ma cinikayya tana iya yiwa ta zama manfa'atun da manfa'a manfa'atun da manfa'a kamar yanzu misali yadda annabi Musa ya je Madiyana ya yi aiki na shekara takwas ko shekara goma shi kuma aka ba shi mata kaga ainihin ne bai manfa'a tunda matan nan da aka ba shi ba wai ya sai ta bane ya mallake da tunda saki zai iya shiga tsakani saboda haka wannan manfa'atun ne bi manfa ina fatan mun gane a cinikayya tana da rukunai guda biyar kamar yadda za ku gani a shafi na goma na ɗaya akwai mai saye na biyu akwai mai sayarwa sannan sai kayan da za ka saya sai dukiyar da za a saya ita sai kuma siga sai kuma siga waɗannan su ne rukunai guda biyar na cinikayya kowanne daga cikinsu yana da shauka mai saye da mai sayarwa dole ne ya zama to mai saye ya zama to ya mallaki abin da ya wajen mai saye ya zama to cewa ya mallaki abin da zai saya mai sayarwa ma sayarwa ya zama ya mallaki abin da zai sayar da haka haramun ne ka ce da abin da ba ka mallaka ba sannan na biyu ya ma mai saye da mai sayarwa su zama to cewa da za su su za su cinikin to da in aka takura maka ka ce da kayan ka to cinikin bai yi ba ina fata wani gani sannan ya ma mai saye da mai sayarwa su zama to cewa masu hankali ko kuma ya zama to cewa muhayyazai ne in an ce mumayyiz shi ne wanda zai iya gane daidai da abin da ba daidai ba yaro idan ya zama to cewa ya siyar da abu idan yaro ya siyar da abu ko ya sauro abu to wannan sayarwar da ya yi ko sayan da ya yi dole sai in waliyinsa ya yarda cewa sai idan waliyinsa ya yarda cewa wannan tsayayyar. ya yadda da ta sannan za a zaɓar da ita ina fatan mun gani kayan da za a siya ya wajen da ya zama mai ƙarfi sau da haka haramun da ya sayar da kashin mutum a kai gona kamar da bayanin zai zo nan gaba na biyu ya waje mai zama yana da kima a kasuwa duk abin da mai da kima a kasuwa haramun ne a sayar da shi kamar kwari, ko miciji duk waɗannan haramun ne a sayar da su ina fatan mun gani sannan abin da za a siya ya wata bai zama za a iya yi a lokacin da ake so saboda haka sai da kifi a ruwa haramun ne sai da tsuntsu a sama haramun ne saboda babu tabbacin kifin ba zai iya silayewa ba kafin a shi ina fata mun gani yana da cikin sharaɗin a dukiyar da za a siya da ita ya zama dukiyar tana da daraja a kasuwa idan ya zama to cewa dukiyar ba ta da da ya zama dukiyar eh, kudin kai da ya eh, dukiyar tana da tana da kima a matsayin an yadda da ita a matsayin dukiya akwa ya zama dukiyar da za a sayayya da ita an yadda da ita a matsayin dukiya saboda haka wannan dalilin ya sa su kirifto karanci da yawa ɓangarorin su haramun ne kamar yadda zai zo nan gaba saboda gurare da yawa ba su yadda da kirifto karanci a matsayin kuɗi ba ina fata mun gani daga cikin abin da yake da alaƙa da wannan shi ne sigar da za a yi amfani da ita ana so ta zama bayyanan ya ina fata mun gani sannan dole ne lafazin mai tsaye da rage tsayawa su zama sun yi daidai kafin sun iya cika sau da aka yi da na ce ma radiyo na siya maka da littafin nan dubu biyar ma radiyo ya ce ni na siya dubu biyu cinikin bai cika ba cinikin bai cika ba saboda kalmar mu ba ta yi daidai ba ina ba mun gani asali yana da kyau mu sani cewa babu cinikayya asalinsa halal ne mana duk wani ciniki da ka gani halal ne duk wanda ya ce maka wannan abin haramun ne a babin cinikayya to shi yake da buƙatar ya kawo maka hujja saboda al'asul fil ashiya ashiya al'ibaha saboda haka duk wanda ya ce maka wannan abin haramun ne to shi yake buƙatar ya kawo dalili saboda asali babin cinikayya babi ne wanda Allah ya bar shi don ya yalwata wa mutane duk abin da baka san haram ne ya halatta ka fiye shi ina fata wani gani duk wani ciniki da Allah duk da haka Allah ya haramta wasu nau'ukan na cinikayya yana da kyau mu cewa duk wani ciniki da Allah ya haramta ko Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haramta shi a cikin hadisai to yana komawa ne zuwa ga ɗayan abu don haka ko da ba ta san wannan cinikin akwai hadisin da ya haramta shi ba ko akwai ayat da ta haramta shi ba in dai ya hau ɗaya daga cikin abubuwan nan guda to ya zama haram ko dai ya zama cinikin akwai riba ko da rai ko taɓa a hanya kamar irin su cinikin bana da cinikin ina kamar yadda zai zo nan gaba ko kuma ya zama cinikin ya zama cewa akwai cutarwa a ciki kamar siyarwa da kamar ɗan birni ya karɓi kayan ɗan ƙauye siyar mata ko kuma cinikin ya zama cewa akwai a rashin tabbas algara kamar yanzu siyar da zo a sama ko kuma kifi a ruwa duk cinikin da ya fito ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyu to a uku mun haramun da haka za ka iya gane ciniki haram ne ko halal ne in ka gani shi ya hau ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda uku kuma insha Allah ta'ala idan muka fara za ku ga duk shi da ƙayyar da muka ce haramun ne to za ku ga suna hawa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda uku mu tafi shaƙi na sha biyar haramtattun cinikayya a matsayin a ta ɗaya shi ne sayar da abu kafin a ɗauke shi daga wurin da aka saya abin da wanda kake nufi shi ne idan ka saya abu to in dai baka ɗauke shi daga wurin ba wani ya zo ya ba ka yi ba haramun ne ka saya mai kamar da zai misali ka sayi mota miliyan ɗaya sai wani ya ganta a gurin sai ƙara a wani gudare haramun ne ka saya mai a wurin ko yanayin da masu awaki suke a sayi afiya sau biyar a wuri guda wannan ya wannan ya wannan ya wannan wannan haramun ina fatan ku gani a kamar yadda za ku gani ga hadisin Abdullahi da Umar na Allah ya kara musu yarda Abdullahi da Umar yake cewa na sayi mai a kasuwa sai wani mutum ya haɗu da ni ya haɗu da ni sai ya bani riba mai yawa na yi niyyar da siyar masa da buga hannun shi dan da nuna cewa na siyan mai da wannan kayan. abdullahi da umar ya ce kawai sai na ji an jawo daga baya ina dubawa sai daga abdullahi ya umar sai ya ce masa sai ya ce mun annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana siyar da kaya a wurin da aka siyar da su ya hana siyar da kaya a wurin da aka siya me dalilin da ya sa aka hana siyar da kaya a wurin da aka saya na ɗaya saboda cinikin bai ci kawo saboda in je kuka yi kaya a wajen mutum mutukar ba kwarko kowa ta iya kaka na biyu shi ne wanda ya siyar na farko zai iya damuwa idan ya rika ce riba har da za su iya shiga tsakani ya yi fata ina ma da shi ne ciwon da riba ke akwai wani waje da muka taɓa zuwa a ƙarshe-ƙarshen northwest ɗin nan muka yi wata rafta yan gajeruwa kawai mun je ziyara da sai suka kai ni wani matsala suka ce ni da siya ni kuma da haka la'ayar kasuwa ne sai da ce bari ne mutu karatu a kan kasuwanci lokacin ma a halittu wannan littafin saboda haka sai muka zo kan wannan gaba sai wani ɗan kasuwa shi ne shugaban majalisar malaman gwar sai ce malam ba wani ɗan sassauci sai ya ce mai ake ta kaji haka yi can da ya ɗan fasa sai ke ga amma akwai abin da ke tuna ya ce a kone da ya je so kaya tun da da ku ya so kaya ya zo ya tsirwa da wani a gudun shi kuma wanda aka tsira wani ya yi shiri ba riba sama da ta wanda ya kawo kayan da ya sai mutum ya wuce da kuka ya bai mashi da kuka ya dinga kuka saboda ya ga kiti ya wuce su kwana mutuwa kafin ya zo nan amma ga wani mutum a bagar ya samu ba sama da wuce ya samu sai da ce to wannan shi ne kuma ta sa sha'a da mata ina fata wani gari. abu na gaba shi ne cinikin musulmi a kan cinikin dan uwansa abin da wannan yake nufi shi ne cinikin da jirgin kenan abin da wannan kike da shi ne kamar yanzu misali kamar yadda a misali mutum ya sai kaya kai kuma ka san ya sai sai ka zo ka saya da kaya saboda a cikin wani asusun da ke shi wannan haramu saboda yana iya kawo gaba yana iya cutar da ɗan kawo kai shirkayya sai da barbarar nau'in tabo abin da wanda suka kai ya tafi yanzu shi ne kamar yanzu misali man suleiman yana da awaki ni kuma ina da rago ko bunsu sai ya ɗau haya shi ya dinga yi wa awaki shi barbara ni kuma ya biya da wannan haramun yadda ya zama a saboda na ɗaya babu tabbacin yawan maniyin da ne zuba sannan na biyu ba su babu tabbacin ya yi cikin ra'ayi kun ga akwai rashin tabbas kenan Sau da shi ma wannan haramun ne sai dai ka ba da shi dan tabbatar ko rafar ya je ya barbara farashi ba ku tare da an biya ko ke ci ba cinikayya ta biya sai da wuce da yawan sai da wuce idan ba za ka iya kare kare kamar saboda ba ma sunan ce ta wuce awa ɗaya sai ta wuce sai ta wuce haramun ne me yasa ya zama haram saboda Allah ya haramta a suratul baqara da suratul ma'ida da suratul an'am duk Allah ya haramta su me yasa aka haramta sun mushi an haramta sun mushi ne na ɗaya saboda ba a kan cutar da ta kashe shi ba na biyu saboda wannan jirin da ake da yake zuba wannan jirin da yake zuba idan an yanka dafa addaman masko bai ga ya fara saboda haka wannan jirin in ya dankare a cikin dafa zai iya zama cuta shi ya sa ya zama haramu ina fata mana gane wannan yake nuna cewa hatta masu karfi ne ke ɗaukar mushi su ba wa kifinsu akwai kuskure a ciki saboda zai iya yi a wanda kifin ya yi wa wanda ya ci tasiri a jikin shi haramun ne kuma ƙaunar wahidan mutum ya sayi mushen kaji don ya ba da kusurta shi ne kai a cikin sayar da wani me hukuncin da yake mai ko sayar maki kamar yanzu ina da beraye sai na gama ki sai da siya domin ta dinga cin ne beraye me hukuncin wannan haram haka wasu malaman suka fada wasu kuma suka ce makaroni saboda abu zubair yake cewa na kan mai jabir bin abdullah sama da sayar da mage sai yake ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kowatar da wani na ga sai da ta ba ta na bakwai na takwas mutane cewa idan aka zo ana magana a kan ta ba kayi sai ce maka idan suka sai su fassara da sai su ce shan faranta hanga kuskure ne na ɗaya tattara su gani ba makaruni ba ne haramun na biyu makaruni ba yana nufin shi daidai wa daidai ba yana nufin barin abin ya fi amfani da shi daidai in ka ba shiga a haka shirka su gani haramun ne da dalilan alƙur'ani na ɗaya Allah ya ce kada ku jefa kawo cikin Allah kuma ta ba su gani har wanda suka yi ta sun yadda cewa a yau to hell na biyu allah ya ce kada ku kashe kawunan ta ba su gani kuma tana kika na uku da mai ko kuma na sun gama a taura shi a nan sallallahu alaihi wasallam yana haramta duk abin da yake dauka ne da kuma ta ba su gani dauka ce saboda tana lalata na da ta lalata mai gudu in zai yi magana a kwanciya sai ya sa fika a nan sannan ake iya a ganin da ku da shi ma makarantar hanawa a zuwa shi ina fata mun da daga bayan ta kula ta sana'ar caca sana'ar caca abin da ake yi da caca a taƙaice shi ne wani ya sa abu wani ya sa abu ya sa kuɗi sai kuma wani shi ma ya sa nashi kuɗin a yi tsere wanda ya yi wani abu a cikin su ya ɗauki kuɗin ina fatan mutane wani shi ake kira su fitar ba wasu ko yanzu da ce ya zuwa can gurin za mu tattara wani kuɗin mu ba ta ina ba ta ɗaya shi ne siyar da a cikin masallaci shi ma haramun ne nan da ya shirka ta abin shi yana ce tsaye a cikin masallaci to a cikin allah ya sa riba a cikin abin da ya siya sai da shafi shi ne cikin muzaka ya ce nufi da muzaka abin da ake nufi da muzaka shi ne ka ba da ɗanyen kai kuma a ba ka busashi shi ne muzaka kamar yanzu misali ka ba da sanyin masara kai kuma a bar kwamfutashiyar masara ku canji wannan shi ne muzabana ko ka ba da sanyin dalilo kai kuma a ba kwamfutashiyar dalilo wannan shi ne muzabana ita ma karamu ne ya sa ta zama haramu saboda ƙa'idar aljihar mintar tasiri kal'ilmi بالتفاوت الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوت duk abin da ba ka da tabbas idan an canza za su daidai to kamar ka taɓa kai cikiko ne ta maka haramu mulamaka na sha uku ne mulamaka mulamaka shi ne yanzu kamar ka shiga shagon mutum sai ce maka dukkan da ka taɓa a cikin shagon nan na can maka shida a kan dubu goma wanda shi ake kira mulamata wannan shi ake kira mulamata mulamata haramu ce bisa ka zama haramu ana wanda ya a wanda wannan shi ne wurin guda kuma da muka fara akwai rashin tabbas saboda in yi taɓa mai tsada an ci zuwa in sha in yi taɓa mai arafa ya cutu shi ya sa sun zama haramu ta roma ta kaya daga wajen kasuwa in ka siyar da dala ko ka siyar da barkono ko ka siyar da albarka za ka ga in ka karo su cikin kasuwa akwai wanda za su je wajen kasuwa ta roma ta amsa wannan haramun ne a lokacin ya ce za ta rafu rukubar la ta rafu a kada ku zama waɗanda suka kawo kaya daga wajen kasuwa bisa wani ke zama na ɗaya shi ne saboda za a cuci wanda za a buga hancin wanda ya kawo kaya tunda da ma kasuwancin kasuwa ya ta ainihin farashin ba na biyu shi ne idan aka so kasuwar su kuma waɗanda za a kyarwa su ma za a iya cutar su inda ba san ainihin farashin ba kamar yadda imam mawar ya faɗa a cikin littafin sa la'awun alkafi yadda ka kaya bayan kiran sallar juma'a kiran sallar juma'a yana da cikin lokutan da aka haramta yin kayya an haramta yin kayya bayan kiran sallar juma'a me yasa ka da yin cinikayya saboda a shagalar wannan kaya da wannan zikir idan ana su sallar juma'a biyu a masallaci to kiran sallar juma'a da biyu shi ne ya haramta a yi cinikayya amma na farko ana iya yi akwai mutane da yawa da suke tambaya game da irin yadda ake yi kamar yadda mutum yana da shago sai tsarawa shi da yana da shago shi misali a gida ana kalla su ma ɗaya da rai a masallacin zaune suna misali ana yin ƙarfe biyu to sai tsarawa su wani ya ji wanda shi wani ya ji wani ne cikin wani ba su kula shago in ya fahimta ka shi ne ya fuska so biyu idan ya zama kuma cewa shawarsa jikin matsalaci ne kamar shagon malam musa a jikin birabira ba haramun ne a yi munawa ba musamman lokacin da ya ke tsalla a gida a ce wani yana shagon yana tsayawa amma idan ya zama cewa shagon yana da nisa shagon yana da nisa da matsalaci to ya halatta saboda illar da ta aka haramta ba za ta tabbata da goma sha shida waya ta ya haske sun yi tsada a nan da gaba da tsarar ya ce la ya haske sun yi lalata kuna ganin goma ko sha biyu ishirin da biyar da wanda ke da littafi kuma na tabbata? yanzu daga fara karatun nan zuwa yanzu kowa zai gamsu wannan lantar ba wanda ba ya bukatar kun ya haka hakari ba sai ɗan kasuwa da yake da shago ba a'a duk kowa yana bukatar ta saboda in mutum baya siyar da abu yana siya ne hukuncin koya kaya har sai sun yi tsada malamai sun tattauna game da hukuncin koya kaya har sai sun yi tsada akwai da suka ce sai idan ya zama abinci shi ne ya zama ha akwai da wanda ce a duk abin da mutane suke bukata in dai ka siya ka koyi sai ya yi tsada ka koyi shi ka aikata ha sau da aka kusa da kawai la ya fi illa kawai ba wanda yake siyan kaya ko yi da kuskure yanzu da koya mata da koya gara wanda mutane za su cutuwa na kakon da bayan kauye ba da ba za ka da komai da kuma da kawai man fetur da kawai shinkafa wanne ne ya fi shafar rayuwa a kuma ya zama an cuci sosai ana cin man fetur ba a ci so ga zaune yake nuna cewa ra'ayin waɗanda suke ganin cewa duk abin da mutane ke bukata in dai aka koye shi an aikata haram wannan ra'ayin shi ne ya fi zama ingantacce ina fatan muna gani abin da ake nufi da munabaza shi ne mutum ta shiga shawar da ya ce tufar da ka jiwo na siyar maka ne ta na siyar maka ta shi wannan na gaba shi ne haɗa da rance haɗa da rance tana nufin kamar yanzu misali mutum ya ce zan siyar maka da gidana amma da za ka yi samun dubu goma haramun haramun ne wannan saboda wani zai shiga wani akwai abin da ake kira cinikin tsakuwa abin da ake nufi da cinikin tsakuwa shi ne kamar yanzu tsari ka je sayan fili sai da fili ya ce kawai ɗauki tsakuwa ka ba duk inda ta isa na siyan maka da ke kaza shi ma wannan haramun ne saboda in yana da ƙwanduwa da yawa idan yana da ƙwanduwa da yawa zai zama to an cuci mai filin in kuma bai da ƙwanduwa haka kuma kuke cewa ya kuke cewa dama amma da kwanci kun taɓa jinta na bakwa zuwa kano ne bakwa zuwa kano to kaya sai yana da dama in yana kwanciya ba wani ba ba ita kwanciwa ba kwanci ba bai ba ce kawai Allah ya ce a kowanne rana ce su ɗan tsibiki kamar kokure shi amma in ya jefa abu zai yi nisa a ƙarfi ba ne wasu tun da kuke saɓani ku tafi a ɓanduwa ku je kuri ba da kira na mun manta ba marawa ta ce a wajen mata na yi zata da ba shi sun da su har da kofa a buɗe ta ce akwai wanda zai shiga ya ƙara raba wanda ba su samu ba da kuma wajen mata maza ba kusan guda arba'in da uku a cikin nan cinikin ina menene cinikin ina abin da ake nufi da cinikin ina ko waiwai ina ana nufin ka siyarwa da mutum kaya bashi ka siyarwa da mutum kaya bashi sai ka zo ka siya a wajen su kuɗi hanyar da kasa da farashin da ka siya mai wannan shi ake kira bai'ul kina kamar yanzu misali ka sewa da mutum buhun shinkafa ma'aikacin gwamnati ne in ka ɗin zama hanyar yawanci ba a mana shi ba saboda allah in dai ba a mana kuma malamin jami'a saboda haka sai malamin jami'a yanzu yana buƙatar buhun shinkafa sai ka ba shi bayan ka ba shi sai ka ce ainihin haka da ba ma buhun shinkafa kake bukata ba kawo a ba kuɗin dama buhun shinkafa ka ba shi shi ba shi a kan dubu talatin misali sai ka kira a wurin shi a kan dubu ishirin da biyar wanda sai ake kira buhun yana kuma haramun amma yana zama bai ina ne in ya zama cewa wanda ya siyar mai bashi shi ne ya siya a wani shi amma in yaje ya siya wa wani third party ya siya wa wani daban wanda ba shi ne ya siya mai ba to wanda sunan sa bai tsohon ko dubu goma ya siya mai ya halatta laifin da ke kora a cinikayya ya ke nufi da kora a cinikayya abin da ake nufi da kore shi ne an yi da ke tsira sirafin Allah ya yi shara shi ne yanzu mutane suna siyar da kaya sai ku yi shiri da wani kawai da wani ya zo zai sai abu sai ya zo ya tsaya kawai sai ya tsaya da tsada sai yadda wancan wanda zai siya zai siya da kuɗi masu yawa saboda wannan ya yarda shi kaga haramun ne wanda zai shiga babu cuta ciniki na gaba shi ne sai ya kaya kafin a amfani shirin da wani abin da wannan yake nufi shi ne misali ma rafi'u na sai a wajen shi da na sai a wajen shi buhu goma sai ce to ma rafi'u ana ce mu shi a tudun na kuma rafi'u ya ce mu a tudun shi sai injiniya ya zai ce yana kan daji sai ka shi kuɗi a wajen injiniya ce ka ji akwai taki wajen ma rafi'u ka ɗauka wannan harin dole sai ka ɗauki shi daga wani kuma in da rana ya tsara ma rafi'u ne da a tsara saboda in dai ba ka amshi kaya ba bayan ka siya to a tsara tana kan mai kai ya haka ce da kai yawa ba ta inganta ba mai tsayarwa tana kan hanyar mai tana kan mai tsayarwa duk da sai wani ya hau wani ya ji labarin wani babban jilan mai duk kun ya ji labarin za a yi ƙara kuɗin mai saboda wani ya ce mana a wajen shi ya ce yana son mai sai ya da ya kika mai sai ya tsara mai sai da samu kara da afiya suka yi tare jima suka tafi ne shi da ne kaza ka an tsara su yake mai cika ta ka yana da damar da jikin da bayan shi shirkai da kana da abin da ba zai shirin da yadda yake ke kamar yadda mu tsari yadda ya so a cikin hakim da ke za mutum ya zo wani kalimin kaya zai fiya, kai kuma ba ka da kaya sai ku yi ciniki in ya ba ka kuɗin sai ka je kasuwa sai ka so sai ka bashi annabi ce da hakim bin hizam la ta da malar kar ka kai da abin da ba ka kai shi kakka ce da abin da ba ka da shi ina ba da mutane so ka ga sufuri oda ta za ke shiga ciki sufuri oda tana iya shiga shi? ina ba da mutane duk sufuri oda za su iya shiga cikin wannan tsanga har suleiman ɗan duba da wata su za su kai mutum nan ko order za su iya shiga cikin wannan bangaren in ka sai ka dubo mu kuma ka zama kin nawa ne ke da littafi a ciki eh ka ne ka yi ba wa mutane siyar da abin da ba ka mallaka ba ina fata mun gari. siyar da abin da ba ka mallaka saboda haka me yasa ka hana mutum ya sayar da abin da ke mana ta ganin me yasa a cikin waɗancan abubuwan guda uku da muka kara a wani ne shiga rashin tabbas saboda zai iya yi ma bayan ta kuma ka je kasuwa ba ka samu exact irin shi ba ina ganin mun gane shi yasa shari'a ta haram mu tafi siyar da kayan kiɗa da karatun ba a na ashirin da bakwai raguwar za ku kare akwai waɗanda sana'a su kawai su dinga tura mutane wa ko ke kiɗa kiɗi akwai waɗanda kuma suke sana'a su kai da karatun waɗanda su ake shi fito da tsaraici wannan haramun Allah subhanahu wa ta'ala ya hana tunda ya ce duk waɗanda suke kan alfasha ta yana a cikin waɗanda suka imani Allah zai maka yadda yake da muhakala muhakala yana nufin abin da ake nufi da muhakala shi ne tsayar da amfani a soshiya a karɓi bayan da aka tashi ma'ana shi ne yanzu ka zo wani mai girbe gonar shi ba sai ku canji shi ya ba ka ɗawa wanda shi ake kira mu muhaka sai da shi na sabata abin da ake nufi shi ne kamar yanzu wani za a mai tsarin jini sai a zo wajen ka ka ba da jini sai ka ce sai a ba ka wannan aron saboda shi jini mai zaka Allah ne mallaka ce ta Allah ba na ka bai ba za ka ba ka ce ta shi ba sai ne ka ba da kyauta amma shi na ni ba za a iya ba ka malakina ka sha in ba ka da hari ana iya sai maka ka sha ba da amfani wani bangare da gona a matsayin laya shafi na talatin da hudu ce kai ya ta talatin da biyu me wannan ke tsini abin da wannan ke tsini shi ne kamar yanzu misali ka karɓa hayar gonar mutum in ka karɓa hayar gonar mutum sai ka ce mata abin da aka samu na amfani daga nan zuwa nan daga nan zuwa ne ni kuma na wani daga nan zuwa nan ni kuma na wani to wannan haramun saboda babu tabbacin cewa daga nan zuwa nan zai kyau abin da yake daidai shi ne sai ka ce duk abin da ya fito na gona za ka ɗauki ɗaya da uku misali ni kuma zan ɗauki ɗaya da uku a wannan tunaniya kun su hamsin da bakwai mutum uku ne suka yarda na da suka yarda da ne eh mutum uku ka kai na yi da tambaya ta yawa ya ce a ba su amma muna ƙara shirin da wa'in akwai wanda zai sai wani ɓangare a raba musu sai a kai ƙara musu musu ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya da yake yi mene ne ma'anar ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya mene ne ma'anar wannan abin da wannan yake nufi shi ne yanzu ka ce idan kuɗi hannun na siyan maka shi duk goma idan kuma sai nan gaba za ka biya to mutsiyar da shi dubu goma sha biyar shi ya halatta ko ya halatta a zace mafi inganci ya halatta amma inda yake zama haram shi ne kwarbo a kan akan wacce matsaya aka ɗaya shin akan kuɗi hannu ne ko kuma akan shin akan dubu sha biyar ne ko akan dubu goma wannan shi ne ke zama bayatun fi bayatai a zancen da yake inganci sayar da takin makai ne hukuncin sayar da takin makai mene ne hukuncin sayar da takin makai ne hukuncin shi sayar da takin makai ɗaya takin matsayin haramun amma kamar yadda malamai suka faɗa idan ya zama cewa idan ya zama cewa ya shafi da ƙasa da yawa ana iya siyarwa amma in bai shafi da ƙasa ba yana nan a yankin ta kashin ɗan adam haka kashi kazan gida shi ma zai zama haramku in dai kana cin na jaka kana shan fara. kazan gida ya? haram ne in dai kana cin kazanta a gida amma za ka iya amfani da shi sai shi yasa da ke makaranta da biya amma za ka iya barbara akwai a ƙoranta ina kwakwani rani sayar da amfani shekaru a lokacin gura sayar da ka hanyar da za ka kai ga mallakawa zai hukunci ne hukuncin kafa hanyar da za ka kai ga mallaka haya kace mene ne ne hukuncin haya kace haya kace iri iri amma na da yake zama da cikin nau'in da suke zama haram shi ne idan ya zama cewa misali in ya zama cewa a ce ga wannan keke da keke za ka dinga biyan dubu biyar biyar duk wata in ka biya shekara ta za ka mallaka amma idan ya zama cewa aka haura shekara ce nan ba ta biya ba ba za a dama da kuɗinka ba wannan ya zama haram saboda cin dukiyar mutane ne ba tare da haƙƙi ba wani suleiman ka karɓi guda goma sha biyar kaje je ka sai ka raba kan mai uwa da maki dan Allah kuma duk wacce take da shi ta ci tsoron Allah ka ta amsa ita ce wasiya guda goma sha biyar za ka amsa wata wannan ka je ka raba sai ka raba wanda suka kama tsoron kuma Allah ya sa ka sake samun wani ya kara sai a sake kara musu na'am riba ya ce ya ce nufi da riba menene riba idan aka ce riba ɗayan abu biyu ne ko dai ta zama ribar nasi'a ko kuma ta zama ribar ko ko kuma ina riban nasi'a in aka ce riban nasi'a abin da ake yi da riban nasi'a ita ce ribar cinki riban nasi'a ita ce ribar cinki menene ribar cinki abin da ake yi da ribar cinki ne kamar yanzu misali a ce ka an shi kuɗi a banki sai banki ya ba ka kuɗi idan ya ba ka kuɗi sai ya zama cewa bayan wata ɗaya ko bayan wata biyu in za ka biya sai kayi kayi kuma yanzu akwai private developers ma wasu za ka za ba banki ba ne za su ba ka kuɗi da ruwa nan gaba wani inda ake kira ribar nasiya akwai abin da ake kira ribar sauran ya ce niki da ribar fadl ribar fadl yana nufin a yi canci tsakanin abubuwa guda biyu wanda jinsin suka yi sai a samu cikin kamar yanzu misali ka ba da shinkafa a gida kwano goma kai kuma a baka shinkafa bugun kato kwano goma sha biyar ko sha biyar wani shi ma haramun dukkan ka Allah ya tsine musu kuma ne ba haramci Allah kuma ya alƙawarin fada da ya ce duk wanda ya ce zai ce ba na kawai ba Allah ya fara. Allah ya tarka maka da alkhairi ya fara kan sha biyar ɗin da Allah yana fara da tsira ga mata don Allah ka wacce ta koyi na da don Allah duk ta ke da shi kar ta na zai zai ta tsallar ke kai wajen gudanar da kaga mutum ishirin da kuɗi na talatin ya kara ko ashirin ishirin ya kara to kaga yanzu da tafar sun kai talatin da biyar dama mutum hamsin da kuɗi ne ba su shi to da Allah ya ga wasu na kuma wasu sun zo sun tsaya ko to da Allah kan wata ta koya na a yi haƙuri a raba saboda wasu su samu. Allah ya saka da kai Na saboda haka duka waɗannan Allah ya haramta ya haramta su kuma Allah ya ya shirya yin abin nan ya ci da wanda zai ci kuma babban dalilin da ya sa aka haramta riba ne saboda ne saboda a samu tausayi tsakanin mutane ya zama in za ka ba mutum rance za ka ba shi ne saboda tausakawa ciniki na da shi ne in so mu karanta bambanci tsakanin riba da yawa sai dai ba lokaci dole ba ya yi a cinikayya na arba'in da hudu mai hukunci idan mutum ne wanda za ka kaso mai abu a shi cikin zauna ba a bada a karatu mai hukuncin idan mutum ne wanda ta ka kaso mai a wani? sai ka ɗora riba sai hukuncin wani tana haramun idan mutum ya wakilta ta saka soma abu in je ba shi ya halatta ma ka dora riba ba to haramun ne sai ka dora riba idan an samu a tsara a kasa ce maka samu ƙari ma na shi ne in an samu rabi na shi ne a lokacin ya aiki urwa albariki ya je so mai abin da ya ba shi dinari ɗaya da warware ce sai samu abin lafiya guda biyu a kan dinari ɗaya a hanya sai zo ne yana son abin layya sai san mai da abin lafiya nan guda ɗaya a kan dinari ɗaya saboda haka sai ya ji a nan sun da dinari ɗaya da kuma abin layya guda ɗaya sai a nan sun ya mai a saboda haka wannan shi ne a sani in dai mutum ne wanda ta haka sayan abu to ya waje ba in an samu rabi ko ƙari kamar ma matsala ta arba'in biya, ku sha ina arba'in da biya. ko ɗan a taɓa zai iya kai kiran tasoci yau na hari kawai ɗan a taɓa yana tafiya ne ƙoƙari yana tafiya sai wani ya tare shi ce zai je coci ya halatta ya ɗauke shi sai da kasuwanci yake haramun in inda ya san coci zai je haramun haka kuma injiniya haramun ne ya zana coci a gina haka birgira bai halatta ya je coci ya yi aiki ba mai waya da bai halatta ya je coci ya waya da haramun Allah madaukakin sarki yana cewa ku duka taimakekeniya wajen biyayya ga Allah kada ku yi taimakekeniya wajen sabon Allah abu na gaba sayar kare saboda gani na arba'in da bakwai mai hukuncin sayar kare saboda gani a nan gaggaban a cikin hadisi ya ce kudin kare dauka ne haram ne kudin kare a wani hadisin ya ce duk wanda ya rike kare to kullum za a nuna shirar kamar kira biyu a cikin ladansa kullum za a nuna shirar kamar girman kira mai girman dutsen muni daga cikin ladansa sai dai a hadisin abu huraira ya zo da tokaciyar karen daji ya zo da tokaciyar karen noma ya zo da tokaciyar karen kiwo cikin waɗannan sanduka in ta kama za ka iya siyan da aka shi da bashi rada ko kuma ba da tsara a shi su ba magana ta daidai shi ke ba a tsaya tsara a shi su ma haramun ne a cikin su su ma ne a cikin ya kashe wasu ce amma an kashe da tsananin bukata to za ka iya siya da yawan yana kawai da ya kama Allah ne masu sai karɓar na goro a ma'aikacin gwamnati me ake yake da karɓar na goro abin da ake yake da karɓar na goro shi ne duk aikin da kake albashi to in ji aka ba ka wani abu akan wannan aikin in ka cika ta haram wannan shi ne ma'anar karɓar na goro saboda haka yanzu ma sunja zai kai fayil lokacin mai gidansa ya ce shi ka ɗan mai wani abu wannan haramun yanzu misali mu lakcarori ka ce yaro sai ya ce an da awon sunka sannan zai ci jaraba wannan haramu yana cikin karɓar na goro mutanen da suke zuwa aikin zaɓe jam'iyyu su musu kyauta ta amsa shi ma haramun da kana da albashi a ainihin so ita da yadda ya kyautar da ke mai a hannago ala amali bara zaka na hoyitan ba ma aka gaba da zai ka kowo kuma duk wanda muka sa shi wani aiki muka sa mai albashi a kan wannan aiki to duk abin da ya amsa ba haka ya shahara hadisin ibn al-fidiya a yake aka aiki ibn al-fidiya aka aiki ibn al-fidiya an so zakka da ibn al-fidiya ya da ce da nan sallallahu wannan zakka ce wannan kuma wuta shi a fara ibn al-fidiya bai ma san haram annabi ya ce me yasa ka zauna a gidan babar ka da babanka ka ga Allah a ba abin da wannan har waɗanda suke zuwa inspection makarantu in aka so musu tsire da abin da suka cikin jiha saboda suna da albashi a kan wannan A mu lakcarori da suke zuwa a accreditation a ba su kyauta shi ma haramu saboda ni yana da gaske duk mutumin da muka sa muka sa shi aiki kuma muka sa mai albashi a kan wannan duk abin da ya ce ya shahara amma in ba ka da albashi to za a iya maka kyauta a kan wannan aikin ka amfani haɗakar da za a yanke shi a kafin ka fara na arzikin da ta abin da wanda yake da shi ne yanzu akwai kamfanin suka wanda za su ce ka saka dubu ɗari duk sati za a rinka ka dubu ishirin ko irin yadda ake yi yanzu misali ɗan kasuwa ya shi miliyan ɗayan ka yace sai dai a yi ɗin kwamfatanci mara ne na haramun ne wannan sai dai a yi ɗin kwamfatanci misali duk wanda abu da na samu zan cire ɗin kafin in baka ko wani abu makamancin haka gwargwadon yadda aka yi kai ina fata kun gani amfani da na'urar su lokacin cirar kuɗi wannan ka ta na hamsin da ni sayan kayan da fasta suka ɓaci shi ya halitta mutum ya sayi kayan da fasta suka ɓaci ni a fatawa ta abin da ya fi shi ne kan mutum ya biya saboda wasu kayan ba su ka ƙa'ida a ɓace su na hamsin da hudu karɓar kuɗi a kan wasan ƙwallon ƙafa me hukuncin ɗan wasan ƙwallon kawai ya samu kuɗi ya zo ya gina masallaci da waɗannan kuɗin za a iya sallah a masallaci ko ba za a iya ba wannan zai kai mu zuwa ga kasa kwallon kafa gida ko za a kasa kwallon kafa gida ko na ɗaya shi ne kwallon kafa da farko shi ne kwallon da ake saboda motsa shi wannan ta halatta in baka da mutane zuwa yin sallah a lokacin na biyu shi ne kwallon da aka yi ya zama toro aka sa kotu kuma wanda ya sa kotu baya cikin kulon shi wannan haramun wannan nau'in da biyu haramun saboda yana karfa gaba a tsakanin wanda ya ci da wanda aka ci duk abin da yake saba ba gaba a haramta kawai yana da cikin dalilai da hikimomin da suka za a kara tafiya wani mutum ya kawo karan matar da wajen wani abokin mana da awa cewa matar ba ta sani mai magana ba ta son ki sai ce wanda kuma ta ke ta ke birgita sai ya fara ba zai ce to kai ka zaɓi kishe shi inda da ya zaɓi kishiyar kulokin ta kullum ya da da ake da sha ne dare suna gada kakon ne na wasu ruwa na biyar na gaba na uku shi ne ƙwallon da kulokin ne za ka haɗa kuɗi sai su sayi sai su sai su ɗauki nauyin kyaututtukan da za a ba wannan haru saboda ba shi da bambanci da shafi so aka gina kudin aka gina masallaci ko wani abu da kudin bal kaga zai ke zama masallacin ba masallaci mai sai da abin da ya kashi da ke na farko wannan haramun ne saboda zai taimaka musu samu ƙarshe kirto karanci na musulun da ya me ne crypto currency kafin yin rubutu a kan crypto currency sai da na tambayi masana crypto currency akwai lokacin da aka gayyace da zarfo ne musu daura a kasuwanci zarfo ita ce kasuwa mafi girma a arewa ta canji a abuja ta ga yadda suka siffanta mu crypto currency wani lokaci ne na cinikayya da ake yi da yanar gizo ta yadda mutum zai sanya kuɗinsa sai kamfanin da yake mu'amala da shi zuwa kuɗin zuwa cikin tarwani zai dinga gani suna hawa ko kuma raguwa a wasu lokuta wannan cikin ya saba wa cire cinikayya a musulunci saboda ya kunshi rashin tabbas saboda ba ta ainihin kamfanin da yake mu'amala da shi ba sannan inda za a rike maka kuɗi baka san wanda za ka tafa ko ka yi kara ba bugu da kayan kasashe da yawa da su ɗauki wajen cryptocurrency a matsayin kuɗi ba kuɗaɗen da muke amfani da su ta karfin banza ne matuƙar hukuma ba ta yarda da su a matsayin kuɗi ba lokacin da muke rubutu a kan cryptocurrency in eh, cryptocurrency sun hau kanmu sosai sun ta gaya mana ba a baƙaƙen matsaloli amma yanzu ta bayyana mutum gaskiya inda hanyar sun fa'i ba ta kashe ba Allah ko ta bace akwai wani wanda ya ce fatin cika ko ya ga yaran ta ko ya ce fari tana fashewa zai tafa a wakil ko ma ya zuwa muriya ba ma kano ko katsina ina fatan mun gane kana ne ya jawo wannan shi akwai rashin tabbar a ciki akwai rashin tabbar a ciki ina fatan mun gane akwai wanda aka ba shi a cikin kuɗi sai zama cikin bayan da yake bukata sai zuba su a cikin jokana dubu ɗari bakwai wala aka yi hakin su? suka zo suna da jima kaga ya zama akwai awon da na sanya ya lallace saboda kirkito karanci saboda yana ɗauka albashi sama da miliyan ɗaya amma ba a iya yake gidan saboda yana kirkito kuma mata ɗaya kadar ba mata na tabbatar sun da yanzu a watan jun muna dawowa da a watan satamba muna dawowa da gwamnati na haɗu da wani da kirkir da ke yanzu bayanin da ne shekaru ta, ya ce a mara kamar ya akwai bayanin da zan maka ta kusa fashewa da ce to ni dai har na ganin har yanzu akwai rashin tabbas amma kamar ta fashe ma ƙarasa bayanin akwai da yake da mala amini daura an ta kashe za ku rushe masallaci da canza mai wani ina fatan mun gane duk lantin hotu da yan mata wani magana ko guda ne ko ji mu ta duk lantin hotu da yan mata duk lantin hotu da yan mata akan yi a wasu wuraren kamar kano kamar yanzu misali mutum ya a shi hotu da zaura da yan mata ya je a shago sai da idan wani ya zo yana so sai ya duba shi kuma in yi kulla ce a biya shi ne hukuncin dillancin wani na mata ana yin shi wannan zai gino na ina ya kamata ka kalla a cikin matar da za ka aura idan mun ce ya hana ya kalli fuska da tafin hannu ko kuma lokacin da muka fuka fuka da ita da cewa ya hana ya kalli bayan da daga barka a kayan gida to kaga zai zama cewa ya halatta a yi dillancin wani ɗanyen mata la shauɗa amma kamar haka na suna shafi na sojojiya idan mutum ya fito da asalin fuskar mata bai kwanzanta ta wata yadda za a wa yaudarar namiji idan mutum za a ba wa hoton ne amana ce yadda ba za ta nuna wanda ba shi da rufin aure ba sannan kada hoton ya kunshi fito da tsari shi ya wajen a tsaya iya yin da shari'a da ba mace ce ya kamata ta yi dalilin aure saboda in namiji ne zai iya fitinawa da hotuna ina fatan mun fahimci wannan a sai kayan sata sai kayan sata a haram ana iya gane kayan sata ina ga sun yi arha da yawa kuma mai tsere bai da tsananin bukata sai da wani bangare ne su fi saboda matsar rayuwa kawai mutum ya sai da ko da shi wannan haramun ne saboda mallakin Allah ne abu na ƙarshe da ramu tsaya shi ne siyar da ragowar na sittin da hudu ne hukuncin siyar da ragowar ya zuwa a cikin a nan sassanin ya hana siyar da ragowar ruwa da yake nufi da siyar da ragowar abin da ya yake nufi da siyar da ragowar ruwa a taƙaice matsalancen da na fi gamsuwa da shi shine misali ya zama cewa misali ya zama cewa kana da rijiya ka ɗebi ruwan da zai ishe ka kana da rijiya ka ɗebi ruwan da zai ishe ka kawai sai wani ya zo yana son zai ke ruwa sai ka ce sai ya maka sai ya ba ka kuɗi kan ya ɗiba wani shi ake kira siyar da ruwa haramu akwai abubuwan da aka karanta a cinikayya na warwarsuwa ko ya aiki ainihin lafiya duka waɗannan haramun a takaice waɗannan su ne muhimman abubuwa daga cikin littafin mana kai ya guda da amfani da shi. na tabbatar an ƙaru da wannan karatu kuma ina fata kowa da ke kanta karanta saboda abin da muka yi a lantar nan cikin awa ɗaya ko ɗaya duka uku abin da yake cikin littafin da ya kai ba saboda haka ina fatan za a ce a sake karantawa saboda hakan ne ya amfani kuma ina ƙara ba da shawara wanda yake da dama ya yi ƙoƙari ya mallaka wa makusantansa ko yan kasuwa ne da sun dace wannan littafin ba wai don ni na rubuta ba a sai dan kawai ina fatan zai iya zama sadaka jariya da za a gyara wasu a Allah ya sani na san saboda wa Allah shi ta aka iya rubuta wannan littafin kuma littafi ne wanda in ɗan kasuwa yake shi zai ce shi sha Allah Allah ya kawo da sha ba ra da gare ba alhamdulillah rabbil alamin ah, malam Allah ta kare kai ah, ta kuma albarka a cikin ah, wani kokari da ake kuma Allah ya kawo da a aiwatar da abin da muka saurara da mu da muke nan da wanda suke ne akwai tambayoyi kamar haka burin ka suna da yawa amma wani mutum abin da zai samu wani kwamla da farko yana cewa mai ne malam na littafi kaya online ba su iso ba sai aka yi tunda su kuma aka wa mutum ba. ana mun yi bayani. sai na biyu wani ai mun riga mun amsa wannan sai da abin da bai zuwa ne kawai sai na biyu yana magana a na da yawon tsakanin kowa da shi na yana magana trading da platform kamar dai online din ne shi ma mm. eh. sai wannan na uku yake cewa ba wani yana da na'am yana da mahaifi sai kama mai shi ma ya kama mai na'am amma yaron bai zuwa warke wannan dai shi shi yaron ya ce zai ba kuma mahaifi ya ce kai ya sake ya bari ba ya ce ya ba shi atm na shi da mai zuwa amma in ya zai ya bari ko ah, zai da na sani nan gaba to shi ne wani ke neman shawara mai ne abin in ba baya zuwa haramu ne albashin da yake ci in dai baya zuwa kuma ya halatta ya je da zayin mata da wani Allah. No. sai a wani yana maganar cewa mata masu zuwa wajen boka amma sai a ce malami ne kuma a jikin da abin da ya faɗi ba matsala ya fitar da shi shi ba boka ba amma dai malami ne ya sa a kare da yawan boka ne wanda yake ba da labarin abin da ya zo nan gaba

mutum yake shi wani yake shi a sama da wato wanda yake ne ke bin wani bashi bai biya shi to sai ya ci gaba da kuɗin da ga mutane sai suka gaya masa cewa ya kai shi bashi makasudi shi ne don kare je a shi bashi wani wasu shi ma kamar da biya shi ne ya kan nan idan mutum da يوم تلقى العالم كله الوالد التي يأتون عنها أما أنجب على آدم كمية المسؤولية نعم يقول لك تعالوا لما يعمل المسلم أشباش البيت من الزغال الزوج عجبني ما حرمني ألا يأتيني وأمر المرأة إلى بعد الشعوات واللي تدامى akwai ilin tamu wanda muka amsa tambayoyi da yawa akan kasuwanci ga shi kundi ne mai kunshe da kasuwanci ɗari uku da ashirin da shida so wanda ita da girma ya mallaki wannan littafin akwai kasuwanci da muka amsa akan kasuwanci sama da biyar hamsin insha Allah mutum zai karu sosai yana nan a wajen littafin wasu kamfanin da ake yana da suka kuka ciki na'am na'am

tana da tsadar tsararren fatan ya akwai bukata a gyara ni abin da ya fi fatan rai na na suna da su da kasuwar malam a wakar yola ya ce musabaka qur'ani da haramun shi shi an yi a 2018 na da shi ne haka yi musabaka shi na 2018 na to sai akwai wani ɗan jihar kaduna ne zuwa yi karatu sai zama cewa ya aka ne kullum sai wani ya zo ɗan wata jiha shi kuma sai ya sai na ɗan jiha suna jin shi cewa wannan ya yi karatu ba shi ya rama. Tuna ka shi wannan wata hauta inda yake mana haɗarin da yake cikin musabaka shi ne ta yadda dan musabaka zai yi kasan wani ya kuskure a ƙwa'ani saboda kawai shi ya samu kuma haka bai wannan inda haɗarin da yake ta fata ke wani ya kuskure in kana ɗan takara idan ka ji wasu cikin karatu ya sanar shi kyau za ka yi rubuce kada a fahimci na ne sai an ba ta ƙura'ani sannan sai za ka siya ne yi mara shi zan ci mana muktari wani aka ta wancan ya ce yin musa ba a gaba na ɗauke harashi amma wanda ba ba da ɗauke ba ta haka ya faɗa amma gaskiya ta wani ɓangaren da ta wata ina tare na نعم تسمى كذبا تكتشوا عن a يكي يرسل ne فكاهم صلي da سيكشكري ta يعين لي ركعته وهذا salama, sai kuma wasu ne ya kace ke yake sarawi sun rubi su ba mu ta kawo sai ya salama to sai kuskure ta uku sai ya salama kuma sun hudu da zai yi sai shi ke kawo da sai sun ba da gaba ke cewa mutum ya rufi liman a sallah farilla ko da ke bai ba tsohon ba amma ce wata a ta ƙarshe ya zai gyara ya rufi liman na a ƙarshe a sallah farilla bai ba tsohon ya rasa a hukuku ko hukuku to shi ne kamar a zai gyara bai tashi ya ci korakon yin da ya samu farkon sallarsa yadda zai yi in da raka a wani ce ya yi suwa a raka a ta biyu ya fata da suwa ko ya fata ya kawai ko kuma ya ɗauke da matsayin ƙarshen sallar sai ya ma abu ne kuma shi haka kamar yadda yi na sai eh, masu cikin kana magana wanda wasu ba su yi mai yawa ya zai yi cikin sallar da zai zai sallar kan wasu kuma su yi

sai wannan yana tambayi cewa wani adadin kuɗi ne a mutum zai iya fara sadda zakka to ina jin da zakka amma ina da ya fi shi miliyan goma amma dai in yana so ko da gaba in ya mana magana za mu yi mumai da wannan kati sau ne yana yawan su wuta. tambaya ta gaba ne cewa malami ne ya hukuncin cin abu a ya halatta mata da zauna su ce na sai a ah, tambaya ta gaba ya ce mutum ne yake sai da riguna amma irin ah, ba da ba haka dai za ka sanye ma zanen ne a bada a ɗinka to mutum ya saya sai ya biya kana sai a bada a ɗinka laliya ya gajiya ko kafin ba a ɗan kakun ba shi ne ke son bai cewa ya haɗa ɗin wannan cin da yawan da ka dan kace yi bai da wani nau'in kama ba mutane ai wai na magana ba ɗan kakun ba ne da jimar sai da aka biya shi kana ya tura a biya haɗa amma shi mutumin ya ga kayan da zai biya da yi mashi ya zaɓa to da yake ana barin kowanne wani ko riga ce ina da akwai abin da ba shi da dinka shi wannan ijara shi wannan wannan wannan aiki kashi ina iya iya shi ko wata da ya shi a yawancin abu yake wa ba su tara hannun shi sai san ba da yawa shi malami ne da hukuncin sai da na. kamata ta yi yawa kuma yin shaka a a kan za mu ƙara jima kuma yi yawa na ƙarfi ne kusa sai da ba ta sai kan ba da mai hukuncin dillancin mota online sai da mutum Allah shi ma dai in mai da ya mallaka ana iya siyarwa in har kasan shama sai yana magana ne hukuncin sauka a tsarani a ajiye shi a ƙasa kamar wajen sauruwa ta mun wajen tsanar da wani misali da su kafin da ya aka aje haka mai da aka aje lafiya girmamawa ne gaskiya ta mai sashi a kuma nan kuma. da ke kanantawa idan an kace ƙwararri a ƙasa, suna kananta haka ne ka gani kamar kayan shirka-shirka eh, ba a yanzu a ɗaga shi da zakasa inda ake taka amma ƙwararri kan da haka saukar da shi a kashi ba a ke rubuta da fatu kaga wannan kafin ɗin ku aika kafin daɗi a shi daraja inda kashi jikin dabba ne ma na'am eh, yana magana hukuncin ba da hukunci da wanda aka tura shi kai kaya musamman ma'aikacin wani in dai aikin shi ne haramu ne ya amsa in dai aikin shi ne dama na waɗannan kaya to in ya ce ya cuta ba wanda yake cewa mene ne hukuncin sai da jaki akwai malami na da ya duba na a matuka sanyi ka Allah ya yi shekaru ta a madina yana koyarwa sai da wuta ki taɓa yadda wani ɗalibin ya rage mai hanya saboda a ganin shahara Sai ya zama cikin ana fiye shi albashi kuma yana amfana da aiki ta wani wajen na yi taɓa ya ba ba kuma ɗalibin da ya isa bai ya yi shekaru kuma mai da mata a madina ba ɗalibin da ya isa bai ce shi ya yi abinci ko ya kama Ha akwai ɗalibin da ya duba mata a lokacin hukumai ya gama harkar ta gayyace mu wani ma malamin yake zuwa mun taɓa zuwa muna karatu a shi muka kawo mai kahawa kusan kahawa ko don ko ɗan ɗan shayin da wanda kurɓa ɗaya ma haka shan shi Allah ya fi sha'aji inda da ke amma da sha kawai wannan ba zai yi wani tasiri ba sannan ya sha Allah ya sha ba ya sha wannan tambaya zai bai ke shaɗu ne da kuma da jaki da duki da mutane da suke musulmi. Ya halatta je hawa na shi dai da ke shi ne haram amma duk ya halatta shi. Wani da su a cikin Bukhari da Asmanu Shahadu Babakar. sai wannan rikin shawamini ne hukuncin masu haka bohol domin suke zai da ruwa domin da jama'a domin su rika zai da ruwa ga jama'a eh, ya halatta ya halatta in mutum ya yi wa ruwan wata wahala a bashi wani abu eh, a kan wannan wahalar ne. amma dai abin da ya fi shi ne in dai ruwa ne mutum ya ɗebo na shi ya haɗa a gidan shi ko ya sa banko ya ɗebo wanda ya yake bukata ya ba wasu ma su yi ba. Ma'aikuta ne sun yi wahala kuma suna kula da shi suna iya sa wani abu saboda wahala shi ana har na daga ba mu ƙara kula guda uku na wani yawa da cikin tambayoyin nan akwai su a littattafan mu musamman wannan kotun sila wanda yake da dama da mallake shi duka na san ba su yawa wanda suka rage neman kecuali a kan auren ciki da mu'amala sai kuma wannan fatoyi neman fatoyi a kan taifin kalma da yawa tambayoyin da kuka akwai su a cikin ko akwai shigar su na Haka. kamar da kai bayani na ce idan aka tsira mutum abu sai su fiye biya da goma amma in ba shi ne biya da saka to amma ana a rubuce sai aka kai da su fiye su goma a ba wani ba shi da saka da eh, ina ga dan aka fiye na ga shi ga Allah ya shi Allah to sai eh, a tsari na na arba'in da mutum ke eh, nau'in arba'in da uku na da kai

وعليكم وهو يتبقى جاء فقال يا أخي الشيخ المبارك لا تزيد فهو من الشيخ المبارك لا تزيد حتى الشيخ هذا الشيخ ذاك المبارك لا تزيد فهو من المبارك لا تزيد Allah ya yi Wani kana da kuma da gashi saboda lokacin sallah ya mutu, yawa ta kuma wuri akwai tsari samun da yin shara. Na. Thank you. idan wani ke ta yin na ne bayanin nau'in da nake mishi shi wanda ba a sa shi ma a lokuta da yawa wasu lokutan da yake zama haram duk da yana iya shekararwa daga Allah mutum yana so ya yi na da ne guda dubu biyu a lokacin sallah ya zai iya kinta shi daga wannan ce wancan sai ka mun yi awa ne da daidai magani sai da kanka ya halatta kafin na manta insha Allah akwai lantar karshe da zami rana lahadi ita ce lakcin da ta ƙarshe ta maza ranar lahadi a kan wadatar zuci da hanyoyin samun ta insha Allah muna sanar da ku yau din nan akwai ta mata kuma da za a yi asabar da safe ita kuma a kan ƙa'idodin mu'amala da mutane so insha Allah ina da sai a fara cikin ƙarfi da yanzu ranar lahadi wadatar zuci da hanyoyin samun ta maza ce ranar asabar kamata ce ka'idojin mu'amala da mutane amma maza za su iya zuwa ita mata na ta maza ce amma kamar yau mata na suka zo za a ba su dama su zauna a wani sunan masallaci to tambaya ƙarshe ana da yake ita ce kamar bangaren sai da abin da mutum na nagawa hmm. ina kana yin kana wani kare sai wani da ba هذا كان يجب أن تكون العبادة تشير الإنسان كانت ترجع كان هذا ثاني ولو ذهبنا يقول قلنا لنا وقومنا كل من يبادر به يكون ذاك الأسلام سير الجميع ذاك الأسلام سواء ذاك الأسلام ذاك الأسلام يبادر به في حياتك قلت لك ka ba shi wani bangare na kuɗi ai ba ciniki ba ne amma abin da ake nufi shi ne kamar tsawon kayan ka ce mai tun kafin kamar naka amma ɗinkin gora ko ɗinku in kuka yi ciniki ka ba mutum wani bangare wannan ba zai shi ba Allah ya ba mu ya sha ina ga za mu yi ta a nan saboda Allah ya maso kamar yadda na faɗa akwai wannan kundin tambayoyin da kai da yawa akwai a ciki tambayoyin da yawa akwai a cikin wannan kungiyar tambayoyin da suke da alaka da zakka da aikin hajji yawa akwai a cikin wannan fatoyin aƙida zakka da hajji ko da ɗanye shi Allah ya kama da shi Allah ya kama da ka da ranar lahadi da maza mata kuma insha Allah ta saka yi su mu'amala da mutane ranar asabar. Alhamdulillah ya fi al'alamin. Mutane wasu kari da su da da da da da da alhamdulillah نعم الحمد لله رب da da dan sanar ah. an karite an karite a dan sanar da suna da kamar haka insha Allah wanda a waje wanda a waje na farko shine wanda aka yi wannan lakta a yau a da cikin kaya musulunci guda cikin fasoli sarki sallah da kuma azumi sai kuma

bincike da hanyar shawo kansa kuma ga musulunci sai jagora mai wa'azi sai fassara littafin ashmawon sai fassara littafin alari sai tarihin hanyar jira da a na daya sai arba'un da ake fassara arba'un da ake sai rayuwar da ne ne a haji ko kuma fatoyi da bangare guda ɗari biyu da cikin cikin matakan tarbiyyar yara a musulunci cikin kusurkar tarbiyyar al'ada هذا المادة على الاستهادة للمجيء كما من يكون قول بلا الأخير هذا هو المادة كما من يكون بلا الأخير sai ka'idojin mu'amala da mutane guda talatin da biyar sai kuma tarjama fassarar tarjamar ya da suka ne a zuwa harshen hausa bolin na daya da na insha Allah a ƙarshe muna malam godiya da damar da ya samu ya yi wannan faɗakarwa kuma da fatan za mu amfana muna ma Allah godiya da ya kawo ƙarshen wannan ko kuma in Allah ya kai rayuwar mu sati mai zuwa samun da kuma na wuna wai kana gari